Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a ranar ne a birnin mai ministocin shari'a da naman fetur suka yi tsokaci a game da tsaida mataimakiyar daraktan kamfanin da ke kula da jigilar man fetur din nijar tare da injiniya guda hudu 'yan nijar za ku ji karin bayani a yau da safe da kotun koli ta birnin ya mai aka fara shari'ar dage rigar kariyar tsohon shugaban kasa bazum da sakamakon shari'ar tsaida shi a ranar 14 ga watan juni mai zuwa a cikin shirin mu na musamman kuma za mu kawo muku batun kayan kiɗi na gargajiya a sarewa ta da mummun danke-danke. To madala yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya. Wato shari'ar ɗage karar rigar kariya ta tsofan shugaban ƙasa Bazum Muhammad da an soma ta ayu da safe a kotun koli ta ƙasa da ke birnin mai Sai dai a yin wannan shari'a lauyoyin Bazum Muhammad sun jayi daga zauren tare da nuna cewa ba a shari'a ta gaskiya a Nijar babu ita domin ana shari'a ta son Masu kare Bazum sun jayi daga wurin ba da shari'a da ba ta gaskiya ba a cewar su. Kotun za ta ba da sakamakon shari'a a ranar 14 ga watan Juni mai zuwa. mutuna muku cewa bazu muhammad ana zarginsa da can amanar ƙasa da kuma yada ta'addanci ministocin nijar da suka hada da ministan shari'a da naman fetur sun gudanar da wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a ranar ji a birnin yamai dangane da rike ko tsare mataimakiyar daraktan kamfanin Expo kamfanin da ke kula da jigilar man fetur ɗin Nijar tare da kuma wasu ma'aikata guda hudu 'yan Nijar Muhammad Mustapha Barke ministan man fetur kan wannan batu. Mun rubuta ma wa Benin domin gaya musu cewa kada su ba da izinin duk wani lodi idan har dai wakilanmu ba a ba su izinin aiki ba an yawatar da hakan sai dai CNPC wapo sun gudanar da tuntuba tare da hukumomin Nijar domin ganin cewa jirgin ruwa na biyu da tuni ya iso da aloda masa domin ya koma amma a cewar hukumomin Benin sun ce sun yarda amma da sharaɗin cewa sinawa ne za su yi aikin. Mun yarda cewa wannan aiki ya gudana tsakanin wapo Niger da wapo Benin mun ce musu za mu tura musu masu larwai guda biyu na wajen mu mun suka ce ko da wapo ce idan 'yan Niger ne ba za su yi aikin ba gaban wannan matsala shugaban kasa ya ba umarni cewa idan jami'an ba a sake su ba to za mu tsaye da tashar farko ta kule. An buɗe bincike kan wannan al'amari a cewar babban alkalin kotun yaƙi da miyagun ƙwai da yaƙi da ta'addanci na Benin Mario Elone Metuno. A 'yan kwanaki kalila na sallar layya masu saye da masu sai da dabbobi sun cika kasuwar balayara sai dai a wannan shekara masu sai da wannan dabbobi suna nuna damuwa kan rashin masu sayi daga ƙetare sannan kuma masu sayi suna cin karo da wasu matsaloli na lokacin da suka sai waɗannan dabbobi da ake tambayar su takardar hita a cikin kasuwa. Malam Sidi Abdu wakilinmu ya haɗa mana wannan rahoto. Raguna ba su da kasuwa biyu na kawo an taya su jika ɗari da saba'in da biyar da rabi ban saida ba bara ragon da na kawo kamar wannan jika ɗari da ishirin na saida shi amma yau an taya shi jika tamanin da rabi matsalar ita ce babu damar huta da su shi yasa raguna ba sa saiwa. Wannan gaskiya ba kasuwa a da kafin marece muna iya sai da rago ashirin fiye da haka nan ma a yau rago goma ma ba ma sai da a gaskiya muna da matsalar takardar shaida don a yanzu idan ka sayi rago ma ka saurin samun takardar shaida awaki ne na saya ɗaya na sayi ta jika talatin da kuma jika ishirin da bakwai matsalar resi ce dai take damu mu sai ka tsaya kan mutum ka ce rubuta maka layi ne sosai wannan ita ce dai matsalar da nake gani Kame da kuka sani al'ummar musulmi za su sallar laya nan da 'yan kwanaki kalilan kuma kamar yadda doka ta ce ta addinin musulunci kowane musulmi yana da 'yancin ya yi layya idan yana da hali sai dai wasu masu bukatar yin layyan suna gudanar da caca domin sayan rago. Ustaza Umma kaltumu Dauda ta yi bayani kan wannan batu a cikin rahoton Hawa Usman. mutum ya yi layya da dabba da aka ci ta walawala bayya inganta wannan saltai ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa cikin suratul ma'ida Allah maɗaukakin sarki yake kira masu imani yake cewa lalle giya da mai maisir da caca dukka ilahirinsu daga cikin ayyuka ne na shaidani dauɗa ce zunubi ne a kiyaye su matsaunin mutum yana so ya raba wuta Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne Allah bai karɓar ibada he daga dukiya dukkan ibada da take a maliya ta dukiya ce to Allah maɗaukakin sarki bai karɓar ta he da dukiya ta halal Allah ya kama mana 'Yan jarida na yankin Doso sun samu wani horo a ranar jiya kan kalubalen noma mai tsafta da kuma kare muhalli muhalli da ya kamata a bunƙasa shi musamman a ƙasashe kamar Nijar, Burkina Faso da Mali. Ƙaran haske kan wannan abu wanda ya shafi kokowa da yaƙi da canjin yanayi da kuma hamada. Usman Dambaji shugaban wannan tsari na raya karkara ya bada ƙarin bayani a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Wannan bayar da horon ya jibanci wani tsari na hucin gadi a fannin muhalli a yankin Afirka ta yamma wanda ya shahi kasashe hudu cewa da Senegal, Mali, Burkina Faso da ƙasar Niger wanda ya ba da ƙarfi musamman ma kan ƙasashen yankin Sahel uku saboda su ne illolin canjin yanayi suka yi shafa. musamman ma kan fannoni na rashin samun isassun ruwan sama da kuma hamada kenan ya zama wajibi a haɓaka al'amuran noma a wannan ƙasashen uku kuma a ba manoma damar su yi noma mai inganci sannan kuma su noma abincin da baya da takin zamani kuma su kasance a cikin ƙoshin lahiya dalilin da ya sa kenan muka samu wannan kudaden tafiyar da ayyuka daga ƙungiyar oxfam na tsawon shekaru biyar muka ga kuma ya dace mu haɗa da 'yan jarida tunda su ne masu ba da labari muna da gurin ba 'yan jarida ɗari horo don su kware a wannan fannin na illolin da ke tattare da canjin yanayi sannan su kuma su yada shi zuwa ga al'umma. kamin kihi yana da muhimmanci a yankin Defa albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da kamun kihi ba bisa doka ba ta ranar biyar ga watan Juni Lautana Iro Mati na ma'aikatar kare muhalli ya tunatar da muhimmancin biyan haraji a game da kasuwancin kifi a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. dokoki da aka sa na kihi ba babu su bane a da kaman da yadda ake kama kihi ba kaman na yanzu bane da mun kama kihi bai wuce wanda za a soya cikin anguwa ba cikin gari a saida kuma sai dai mu gani an loda a mota ana kai su Nigeria amma yanzu abin sai ya zamanto har kihi danye ana kai shi wani guri to illan da kihi danye gare shi kana iya ka hudo shi ruwa yanzu yanzu nan da awa biyu uku yana iya lalata wannan ya zama dole ne daga gwamnati ya sa idon shi ya sa hannun shi ya san ba gurbataccen abinci ba ake sai da mata kokin shi na biyu kuma da yake sana'a ne kenan duk sana'a abu ne wanda ya kamata a ce kana biya hakkin kasa muka ce to ya kamata a yi mishi tsari wanda mutane za su bi tsarin daidai a duk abin da za a dauka tax bisa kan kishi kudaden da aka tara su ne za a je a ce ga aikin da za a yi Wasu makarantu na yankin karkara suna samun yara 'yan takara CFPD da ke barin karatu, suna barin karatu domin zuwa gona lamarin da ke tada hankalin malaman makaranta, kamar Malam Bukar Abdu malamin makaranta a ƙauyen Madarunfa fakon mamba na ƙungiyar Sina Sebo. Wannan matsala za ta iya kawo mugun tasiri ga sakamakon CFPD a cikin rahoton Muhammad Mamman. Tun dai lokacin da ruwan farko na damana suka sauka, 'yan makaranta suka ƙaurace ma makarantun. Abun takaici hatta da waɗanda ke shirin zana jarabawa mafi yawan yawansu dukkansu sun bar karatun sun koma aikin gona cikin ɗakin karatu mai ɗaukar 'yan makaranta arba'in da kyar ake samun rabin ɗaliban kuma ko da sun zo 'yan kaɗan ne sai sun mutu daga gona sannan ne suke lekowa misali lokacin zana jarabawa ta wucin gadi cewa da examen bulan 'yan makaranta da dama ne ba su zo ba yanzu tsarin da malaman suka runguma bayan wannan sabkar ɗaya kullum da maraice suna zauwa suna ba 'yan makaranta horo da kuma kuma ranakun sudu da lahadi don su kama ma yaran sai dai kash wannan barin da 'yan makarantar suka ma karatun yana kawo cikas kar ma a zo ranar zana jarabawar ta dindindin kuma 'yan makarantar A da a cikin al'ada bare-bare mai neman aure yana kai dabbobi ko kuma zinariya ga iyalin da yake son aura sai dai wannan tambayar aure ce ko kuma kai sadaki. Wannan al'ada na bacewa 'yan shekarun baya bayan a cewa Fanta Wali Goni wata mai kula da al'adun gargajiya ta bare-bare a Ningimi a cikin rahoton Abdullahi Maina. Arime na da da muka sani a cikin kabilan bare-bare yarinyan ana so uwayen yaro za su tashi su zo su tambaye uwayen yarinya muna son yarinyanki a je a kawo abin da za a kawo a yayin da akwai shanu har fiye da ɗari wani yana da shi za a kawo maka shanu kamar goma ko takwas kuma aka tai wajen sadaki za a kawo shi ma shanu goma ko fiye da goma masu hali wanda suke ka ishirin ma akwai yanzu da duniya da ya zama haka nan bari bari ma sun zama ba su da shanu yanzu aka sa zinariya zinariya wani ashirin wani sha biyar ma za a kawo a sadakin ma yarinya mai farin jini a da kai talatin ma za a kawo mata to yanzu bayan ba zinariyan kudi ake bada dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar wani ma bai da ƙari ma zai bada dubu ɗari biyu albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da satar fasa'a da take kasancewa wata taka doka mala abubakar asuman kwalo na bnda ya ce wannan laifi ne da dokan nijar ke hukuntawa a cikin rahoton maryama jarmakwai satar husa'a tamkar wani laifi ne na sace aikin da wani yayi kamar misali a bangaren rubutu ana nihin satar husa'ar wanda ya kirkira kuma ake ɗauka tamkar aikata babban laifi sai kuma satar husa'a ta wani bangare inda mutum bai yi amfani da ita don wata wata manufa ba amma duka wannan ya kamata a nemi izinin mai abun kahin akwai kuyi abin da ya yi misali wani na iya yin wata waka kahin ku kenan shi ke da abin shi in za ku yi kwaikwayon wannan wakar sai kun nemi izinin shi tukunna in kuma ya rasu sai ku tambayi iyalan shi a ka'idance ana kare husa'ar mutum tsawon shekarun da yake raye idan kuma ya rasu sai bayan shekaru saba'in sannan za a iya amfani da ita 'Yan wasan Le Diablo Rouge sun ba da kayi a wasan rana ta uku na tankaɗe da na cin kofin duniya na shekara ta 2026 wa wasan su ta da maina an yi sanarwa a ranar jiya ta bakin ministan wasannin motsa jiki sa'o'i 70 kafin wannan kwallon kafa tare da Nijar da za a yi ta a Kinshasa. kahin jiran sakamakon fifa kan wannan matsayi yan wasan nijar na ci gaba da atisaya mutanen da kuma na wannan yanki tun ranar juma'a a cikin wannan wasa da aka jinkirta zuwa wani wuri yanzu sai rahoton mu na musamman sarewa tana ta kasance kan sarewa ta kasance kayan kiɗa na gargajiya da ake samu a cikin wannan ƙasa ta mutanjar musamman a cikin al'ummar fulani malam yakubu mun danke danke wanda ya ke masani kuma ƙwararre kan wasannin motsa kan wasan kan wasan sarewa ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton ali munkaila useni sarewa daga cikin wace kabilar kasar Nijar ta samu asali On appelle ça la flute peul, mais en fait Sunanta sarewar Hulani alhali ba ta Hulani ba ce ta makyaya ce ko a kasashen turai da su HOP da sauransu makyaya suna rera sarewa ba kayan kiɗa ba ne na Hulani kaɗai sai dai Hulani sun yi busa ta hatta da bugaje ma suna busa sarewar duk ɗaya ce da wadda zaka gani a Niger da Mali da Burkina Faso da Nigeria kayan kiɗa ne da ake busawa don nuna ƙauna da soyayya da zaman lahiya da kwanciyar hankali ko da buhun ne ya da wata dabbar shi idan ya hau kan dutse yana busa sarewar da zarar dabbar ta ji to za ta fara kuka ta nan ne kuma za a gane wajen da dabbar ta tun tunda wani lokaci ko kwana na iya ɗaukan mutum su kuma dabbobi sai su bi wata hanya euh, kuna busa sarewa kuma kuna koya busa ta ya kuke ganin koyanta abun kiɗa ne da ke da sarƙaƙiya daya da wuyar koyo in baka da haƙuri ka iya koyon shi ni kuma ban matsa ma kowa ba ya zo ya koya amma idan kana son ka koya har ka matso kusa da ni to babu matsala zan koyar da kai in maka sarewar ka ta kanka in soma baka horo in baka sati ɗaya ka koyi darasin farko da na soma koya maka kahin ka dawo ya kamata a ce ka gane wani abu saboda ita sarewa kowace rana sai an rera ta in ko ba haka ba to ba za ka iya zama gunin mai rera sarewa ba a yanzu a yamai masu busa sarewa su nawa ne to yanzu dai ana iya cewa a nan birnin yamai in dai ba a cikin ƙauyuka ba nan dai yamai kai ni kaɗai ne sai kuma wani ɗan makaranta da ya so marerawa sai kuma ɗana abdulrazak shi ma ya fara amma dai kuma yana da saura sosai ban ba shi izini ba amma hakan bai hana shi ya rinka tabawa ba watakila ina sa ran cewa zai dawo na ya koyi wasu darussa wanda bai sani ba Ƙarshen labarin namu kenan daga nan sido Kalangu a huta lafiya.